قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى sai fir'auna ya ce yana mai inkari da gargaɗi ga matsafan akan imaninsu shin kun yi imani da musa ne tun kafin na baku izinin yin hakan lalle ya ku matsafa Musa shi ne shugabanku wanda ya koya muku tsafi, to lallai sai na yayyanke hannu da ƙafar kowa a cikinku ta gefe daban-daban kuma sai na tsire ku kan ku tattalin dabino har ku mutu don ku zama abin izina ga wasunku. Kuma lallai lokacin za ku san waye ya fi tsanani da dawamar uquba ni ne ko Ubangijin Musa.